Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya kuma an sha ruwa lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Murtala Faruk Sanyinna. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Alhamis sha uku ga watan Afrilun 2023. To za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar shugabannin kungiyoyin manoma albasa da masu fitar da ita kasashen ƙetare sun koka a game da babbar asarar da matsalolin tsaro ke haddasawa a wannan fanni inda 'yan ta'addan burkina faso ke kona motoci dauke da lodin albasa akan hanyarsu ta zuwa cote d'ivoire da ghana cikin burkina ne nan ga 'yan ta'addar ne suka kone sama da mota goma ina ganin na albasa ne suka kone tsakanin jiya da yau lalle motocin tawa abin da an ka kone ina ga mota shidda an na tawa kai shekaran jiya muka biyo wurin mun hito daga abijan shekaran jiya muka za kuma ku ji rahoto na musamman daga Najeriya wanda Zainab Babaji ta shirya kuma za ta gabatar akan gwamnatin jihar Benue da ta dakatar da aiwatar da dokar hana kiwo na wani dan lokaci. Muna kuma tafa da labaran wasanni daga Najeriya kafin mu saurari karatun alkur'ani mai tsarki amma kafin nan ga murtala da labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da wuni kuma barkanmu da shan ruwa da fatan an wani lafiya ga cikakkun labaran duniyar shugaban amurka joe biden ya faɗa a yau alhamis cewa masu bincike na gab da gano tushen takardun manyan bayanan sirri na amurka da aka fallasa a yayin da yake ziyarar aiki ta kwanaki uku a kasar ireland biden ya ce bai da wata babbar damuwa kan taɓarɓarewar tsaro wanda kan iya kasancewa fallasa mafi muni a cikin shekaru goma biden ya faɗa wa manema labarai cewa ana nan ana gudanar da kwakwaran bincike kuma kamar yadda kuka sani hukumomin binciken sirri da ma'aikatar shari'a suna aiki tare kuma suna kusantar nasara amma ban da amsar da zan ba ku. wannan ne karon farko da shugaban na amurka ya yi sharhi dangane da fallasar da ta bayyana a makon da ya gabata a ji alhamis jaridar new york times ta ruwaito cewa an gano wani matashi dan shekara 21 daga ma'aikatan tsaron sama na massachusetts a matsayin shugaban wata kungiyar tattaunawar wasa ta yanar gizo inda aka wallafa bayanan da aka ajiye kasar ukraine ta faɗa a yau alhamis cewa tana da wata manufa a bukatar da ta yi wa rasha da ta janye sojojinta daga crimea wadda moscow ta mamaye ba bisa ka'ida ba a shekara ta 2014 da kuma wasu yankunan gabashin ukraine da rashar ta yi ikirarin nata ne ministan harkokin wajen ukraine dimitro kuleba ta hanyar faifan bidiyo ya shaida wa taron wato taron tsaron tekun bahar maliya na farko a birnin bucharest na kasar romania cewa mamayar da rasha ta yi wa ukraine wanda a yanzu ke cikin wata na goma sha hudu babban rauni ne a tsakiyar turai amma kuma wajibi ne a mutunta dukkan iyakokin ukraine da duniya ta amince da su kuliba ya ce mun yi tarayya akan ka'idodin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya da kuma amincewa da cewa crimea yankin ƙasar ukraine ne kuma za ta koma ƙarƙashin ikon ukraine yayin da moscow ta gaza karɓe iko da ɗaukacin ƙasar ukraine a farkon yakin a shekarar da ta gabata amma kuma ana ci gaba da rike iko a yankin wato ta ci gaba da rike iko a yankin Crimea da wasu sassan gabashin Ukraine duk da cewa ana gwabza kazamin fada a yakin a yankin gabas mai arzikin masana'antu rasha ta yi kirarin mamaye lardunan donetsk kherson da luhansk da kuma Zaporizhia a watan satumban da ya gabata amma kuma bata mallaki dukkan filayen da ke yankunan hudu ba. jami'an amurka sun ce koriya ta arewa ta harba wani makami mai cin dogon zango a yau alhamis lamarin da ya haifar da gargaɗin gaggawa da kwashe jama'a daga babban birnin tsibirin arewacin japan an gargaɗi mazauna garin hokkaido da su fake a cikin gidajensu na ƙasa yayin da kuma aka dakatar da tsarin sufuri na gwamnati na wucin gadi a yankin a cewar kafar yada labaran japan to sai dai kuma mintuna ashirin da ba da sanarwar gargaɗin jami'an ƙasar japan sun ɗage gargaɗin ministan tsaron japan yasukazu hamada daga bisani ya ce makamin ya fada a wajen yankin kasar japan a cikin wata sanarwa farar shugaban amurka ta white house ta yi allah wadai da kakkausan murya kan gwajin makamin wanda ta ce ya kumshi makami mai cin dogon zango haɗakar rasoshin tsaron koriya ta kudu sun ce makamin mai cin matsakaicin zango ne kuma ko kuma sama da haka kuma an harba shi ne a wani lungun kan iyaka a yankin pyongyang To waɗannan labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ƙasashen Qatar da Bahrain sun ba da sanarwa a daren jiya Laraba cewa sun amince za su kawo ƙarshen takaddamar diflomasiyya da ke tsakaninsu ta tsawon lokaci inda za su sake ƙulla wata dangantaka. A shekara ta 2017 ne Bahrain ta bi sahun Saudi Arabia wajen saka takunkumin hulɗar jakadanci kan Qatar. ministan harkokin wajen qatar ya ce an cimma matsayar sasancin ne a wata tattaunawa a lokacin taron majalisar haɗin kan kasashen yankin gulf a saudi arabia wata sanarwa daga ma'aikatar harkokin wajen ta ce kasashen makwabtan juna sun yi matsayar dawo da alaƙa da ke tsakanin su bisa sharuɗa da dokokin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya ma'aikatar harkokin wajen bahrain ma ta fitar da irin wannan sanarwa kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar ya ruwaito. a ƙarshe kuma a ɗaya ɓangaren wato gwamnatin ƙasar norway ta ce za ta kori jami'an jakadancin rasha goma sha biyar daga ƙasar domin ana zargin suna leƙen asiri yayin da suke a ofishin jakadancin rasha a oslo minista harkokin wajen norway a niken hutfeld ya ce yunkurin wani muhimmin mataki ne domin daƙile yawan ayyukan leƙen asiri na rasha a cikin ƙasar ta norway ta yadda za a kare taron ƙasar kamfanonin dillancin labaran rasha sun ruwaito ma'aikatar harkokin wajen kasar ta rasha tana cewa za ta mai da martani kan matakin na yau alhamis a shekarar bara 'yan sandan norway sun kama wani mutum da aka yi zargin ya yi amfani da suna da katin shaida na karya yayin da a hakikani kuma yana aiki ne wa ɗaya daga cikin hukumomin a asiri na rasha. da Murtala Faruk Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a jamhuriyar Nijar shugabannin kungiyoyin manoma albasa da masu fitar da ita kasashen ketare sun koka a game da babba asarar da matsalolin tsaro ke haddasawa wannan fanni inda 'yan ta'addan Burkina Faso ke kona motoci dauke da lodin albasa akan hanyar su ta zuwa Cote d'Ivoire da Ghana. bayan kwana motocin da kwan albasa da 'yan ta'addan yankin ke yi an kuma samu asarar rayukan direbobi da na yaransu daga birnin yamai ga rahoton da wakilin murya amurka silamomini barma ya hada mana wagga hayar burkina ta in ka hito daga abijan hayya ga ta tera wadda ake hita yanzu don waccan ta kancar a ruhe cikin burkina ne nan ga 'yan ta'addan ne suka kone sama da mota goma ina ganin na albasa da suka kone tsakanin jiya da yau lalle motocin tawa abin da an ka ne ina ga mota shidda an na tawa kai shekaran jiya muka biyo wurin mun hito daga abijan shekaran jiya muka biyo wajen wallahi harkokin sai a hankali wannan muryar ta wani matukin babbar mota ce da ke dakon albasa daga nishar zuwa kasashen cote d'ivoire da ghana a bidiyon da ya nada a kan hanyar su ta dawowa gida ana ganin gawakin wasu manyan triloli da suka kone kurmus a bakin hanya a wani jejin burkina faso wanda ke ɗaya daga cikin yankuna mafi haɗari a ƙasar mai fama da matsalolin tsaro inda 'yan makonnin nan 'yan ta'adda suka bullo da salon kona motocin matafiya a wannan karan abin ya ritsa da trilolin buhunan albasa sama da goma mallakar 'yan Nijar. Lamarin da ya tada a hankalin shugabannin kungiyoyin manoma da masu kasuwancin albasa irin su Alhashi Mustapha Kadiri Sarkin Abzin. Abun ya yi yawa, hankalinmu ya tashi cikin ƙasa na Nijar. da waɗancan da muke kaima oro sai waɗanda muke kaima albasan nan muna roƙo ga Allah ya ba gwamnati ya ba ta dama da ta yi ƙoƙarin da ta kashe mu na hitina albasan da take ta ƙasar Nijar in ya zamanto ba ta kai inda za ta balle mu saida ta mu samu abin da ya kamata mu samu babba ya tana ce gare mu. ku 'yan albasa waɗanda an kai ga asara Allah Ubangiji Sarki Sarauta ya kare ku da kanku tukuna ya kare arzikinku ko da yake a wannan karan mutanen da suka aikata wannan danyen aiki ba su taba direbobi da yaran su ba gamayyar kungiyoyin ma'aikatan jigila ta itan a ta bakin kakakinta ga mace muhammadu na cewa yanayin da ake ciki a tsakanin nijar da kasashe makwabta irin su burkina faso da mali masu fama da mamayar mayakan jihadi abu ne da ke barazanar jefa direbobi zaman kashe wando yau ba mu san iyakan abokanmu yan mu direbobi wanda an ka halbi wanda an ka kone ba su ci ba su sha ba talaka kana neman Eh, abincinka kowane sati sai an ce an kashe roba kaza an kone mota kaza an swace mota kaza yanzu nan ga mata da yara na direbobi sun yawa sun muna yawa ba mu ma da zamu ganin yadda matsalar ta fara ta'azzara ya sa manoma albasa da masu motocin dakon albasar zuwa kasuwannin kasashen waje suka soma waɗannan kiraye-kiraye muna roƙon ma'ikanta na kasashen uku su ɗauki matakai ƙwararru wanda za su kare lahiya rububi za su kare kuma arziki eh, 'yan kasuwa da masu motoci abu ne da ake iya yi yan hanka sa tsari tsakanin niger da mali tsakanin niger da burkina ana iya sa escort da saboda a kare duk wanda ya yi wanga zance da allah muna roko ne ya roki ubangiji allah ubangiji sarki sarauta ya kare albasa ya ba gwamnati dama yadda za ta yi ta kare 'yan albasa daga waga 'yan ta'adda. Wannan ba shi ba ne karon farko da 'yan ta'addan yankin Sahel da barayin kan hanya ke afkawa matafiya a kan hanyoyin da ke tsakanin Nijar da Burkina Faso da Mali, inda suke kona motoci wani zubin har ma da lodin fasinja ko na kayan da suke ɗauke da su. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla an gaishe ka mini Barma da wannan rahoton. Masu sauraro yanzu kuma sai rahoto na musamman wanda Zainab Babaji ta hada mana daga Najeriya akan gwamnatin jihar Benue da ta dakatar da aiwatar da dokar hana kiwo na wani ɗan lokaci wanda a cewar gwamnan jihar Samuel Otom zai baiwa makiyaya damar ficewa musamman waɗanda suka kasance sabbin shigowa jihar ba tare da an kama su ba. A cikin makon nan ne gwamnatin jihar Benue ta sanar da jingine ayyukan hukumar da ke aiwatar da dokar hana kiwo a jihar na makonni biyu. Gwamnan jihar Samuel Otom ya shaida wa manema labarai cewa ya jingina ayyukan masu aiwatar da dokan ne don ba makiyaya damar samun sukunin barin jihar. Daukan matakin da ya biyo bayan rahotanni da hukumomi ba su tabbatar ba na cewa 'yan bindiga sun hallaka mutane 130 a wasu ƙauyukan jihar a cikin 'yan kwanakin nan. Gwamnan na Benue Samuel Otom ya ce wasu makiyaya sun yi korafin cewa ba su san da dokar ba, don haka gwamnati ta ba su sati biyu su fice daga jihar ba tare da sun fuskanci fushin jami'an livestock guard ba. Shugaban kungiyar Miyati Allah a jihar Benue Alhaji Risku Muhammad ya ce sun yi na'am da wannan mataki da gwamnati ta ɗauka amma suna fatar a yi amfani da waɗannan makonni biyu don yin zaman tattaunawa don kawo ƙarshen rikicin. To mu dama Rikici nan na biyu ne wanda ake yi dama ba rikici na manoma da makiyaya ba ne saboda ciyaman na manoma da mu makiyaya to dukkanmu yanzu kanmu a haɗe yake saboda manoma sun gaji makiyaya ma sun gaji hmm. dama tun lokaci kafin a yi kirsimas mun zauna mun bi kowane local government muna so mu tattauna don allah wannan abu wanda yake a bine a kashe wannan yau gobe a je a kashe wannan a kashe filani nan filani su je su kashe wayannan wayannan su je su kashe wayannan wannan ba zai taimake mu ba hmm. saboda su love yara ne wanda aka zo aka ba su wani girma wanda gwamnati ya ba su wani karfi karfin har ya wuce misali a kwanakin bayan nan ba shanu ne suke kama ba in sun je za su kun sun samu shanu gaba ki garke za su kore shi Mm. kuma za su kashe na kashewa sauran aje a yi lodi ba wanda ya san inda za a kai su mm. kuma su filani makiyaya har gobe suna da abokanai a cikin mutane wanda za su gaya masu ga inda aka je aka kashe shanunku ga inda aka je aka riba nama to kaka duk wanda aka gaya mashi haka kana da dukiyanka rana ɗaya ka rasa dukiyanka ko ɗaya babu hmm. to kaka in ba mai imani ba ba zai iya yayi hakuri ba hmm. Eh, bisa ga fahimta ta wato tunda wannan ɗage doka ko kuma hana su wayannan uh, hukuma ta livestock guard na mako biyu ne Mm. kusan cewa bayan mako biyu na ita gwamnati za ta kara dawowa da su domin su ci gaba da irin wannan aiki kana ga wannan mataki ne da gwamnati ta dauka na kawo karshen wannan rikice-rikice da kai zayyana a shawari na ka gani zan gaya maka in dai an daga wannan a sati biyu nan in Allah yadda ba za ka ji wani motsi ba mm. ni na gaya maka wannan magana da yardan Allah kuma abin zai zama kowa duniya zai tabbatar haka ne saboda mu mu makiyayan nan mu riga mun ja masa kunne hmm. kuma ko a yau ma muna da miti wanda za mu zauna mu yi magana saboda haka da ni a shawara na in gwamnati ko zai dawo da su ko ba zai dawo da su ba ya kamata gwamnati sati biyu nan ya kira mu mu zauna da gwamnati duka mu kawo shawari su kawo shawari hmm. ba abin da ya fi a zauna a warware duk matsala na wanda kana to idan gwamnati ba ta neme ku ba ku ba za ku neme ta ba mu za mu neme ta hmm. za mu neme ta yardan Allah dama a lokaci fa mu ba so ɗaya ba ba so biyu ba hmm. ba irin takarda wanda ba mu rubuta ma gwamnati ba amma muna gani akwai wanda suke cin abinci wanda ba su kai takardan ko mun miƙa takarda baya zuwa abinda za mu rubuta daban abinda za a bi baya a gaya ma gwamnati daban to saboda haka mu muna a shirye muke za mu rubuta mashi takarda mu nemi zama da shi gwamnatin jihar benue dai ta nana ta cewa sassauta dokar na makonni biyu ne A wata sanarwa da ke dauke da sanya hannun mai ba gwamnan jihar Benue shawara kan harkokin manema labarai da sadarwa Tebe Akase ta ce sun samu labarin cewa makiyaya na ta tururuwan shiga jihar tun bayan kammala zaɓuɓɓuka da tunanin sabuwar gwamnati da aka zaɓa za ta kau da dokar hana kiwon. Sanarwar wanda ta yanko wani sashe na jawabin da gwamnan jihar Samuel Otom ya yi wa manema labarai ya ce matakin wani bangare ne na barin makiyaya su fice daga jihar don ba al'ummar jihar damar yin rayuwarsu cikin kwanciyar hankali. Inda ya kara da cewa bayan makonni biyu hukumomin livestock guard za su ci gaba da kamen dabbobi da gurfanar da su don hukunci kamar yadda dokar ta tsara. A gefe guda kuwa wani mai suna Henry ɗan asalin jihar ta Benue ya ce dokar ba ta yi tasiri wajen warware matsalar ba. bincike wannan zai kawo kashin eh, wani rikicin da ya kamata da a yi abin da ya kamata ya dace domin inda in dama sun kafa wannan dokan bisa ga zarge ko kuma eh, kurakuren da su makiya suke sun ce wai an hana su kiwo a sarari kuma ba ba su filin da kila za su siya domin su yi wannan kiwon ba to lokacin da akwai wannan lasso gas da aka janye su din nan me ne da me amfanin lasso gas nan ma da aka cire su ma ban gan wani amfani ba domin suna nan ana kashe kashe yanzu an ce za a janye su ma kamar zai fi muni ne ma sai da kila gwamnati tana da wasu bayanan siri da jami'an tsaron da mu ba mu sani ba hmm. amma janye su yanzu ban ce yanzu sauran masu sati na ko mu ce wata na domin su soka daga mulki to ni ya kamata dai da a ci gaba kai in gwamnati mai jira gwamna na jiran gado in ya hau yi already ya san matakan da zai dauka domin ya kawo karshen wannan hare-hare da kisan da ake ma jama'a. Kana ga kamar gwamnati ta ɗauki matakai na kawo karshen wannan kisa kuwa? Gwamnati da za ce sun ce ba su da iko akan jami'an tsaro. don ya kamata da sun kara jami'an tsaro ne domin su kare wayannan mutane kuma ka ba haba mutane an kore su daga kauyuka sun zo suna ah, sansani a sansani ma an bi su ana an kaji to wannan ah, makiyayan suke so wannan gwamnati ga mu ce ta kasa ba ma mutanen ta tsaro to daga karshe gwamnati dai ta kasa mm, gwamnati ta ta kasa to idan an ce ka ba ita gwamnati shawara na kawo maslaha musamman a wannan kashe-kashe ko kuma kai hare-hare da ake yi me za ka gaya ma gwamnati san shawara da zan ba ma gwamnati ba amma mu ce kamar gwamnati mai jiran gado ni dai zan ba domin wannan gwamnati ne wa'adinta ya kusan kare ko kuma zan ce ya kare. Mm. To amma gwamnati mai zuwa in ya zo ina ah, sai dai a sake amending wannan ah, dokan open grazing din nan. Mm. Eh, in amendin dokan sai mun ga inda. Kama amending wato a yi mishi gyara kama a gyara shi ya zama eh, yaya. Ah, a gyara shi kamar mu ce an hana kiwo a sarari to in dai kamar makiyaya suna son kamar fili sai a san iya masu filin da za su dinga kiwon su hmm. kar su dinga shiga ma mutane gonaki da hmm. dai sauransu hmm. inda dai ina ganin in haka kila zai kawo abin na amma in dai fulani ko kuma makiya sun ce a a bar su dinga abin nan haka aina ina jan wannan ba zai ba domin su mutanen su karan kansu su ma ba za su so abin ya zama haka ba domin filin su ma yana kata masu suna noma to inda su makiya suna Eh, suna cin ciyawa ko kuma suna shiga masu gona kaga wannan ba zai taba yi ba hmm. to zai zai ci gaba da kawo rikici nan so abin da za a yi shine in dai za a ba ma a nema kamar wani fili ko kuma wani gefe a ba ma su makiyaya to ku siya wannan wurin nan ne za ku dinga ciwo so da ya hana su yawo kuta ina shiga ma mutane gonaki ko kuma abin da zai sa ya kawo masu rikici da manoma. A shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai ne gwamnatin jihar Benue ta sanya hannu a dokar da ta hana kiwo a jihar a wani mataki na rage tashin hankali tsakanin makiyaya da manoma. Rahotanni na nuni da cewa mutane ɗari hudu ne hare-haren 'yan bindiga ya hallaka a cikin makonni uku kacal da suka gabata Tuni dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya umarci jami'an tsaron farin kaya da 'yan sanda da ma sojoji su ƙara sanya ido da ɗaukan matakan da suka dace don kawo ƙarshen kashe-kashen. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma sai labaran wasanni tare da Abdulwahab Muhammad daga Bauchi a Najeriya. Wasanni a takaice. Mai saurare Marhabin Lale ina murna da aka kamo tashan gidan radiyon muryar Amurka a daidai wannan lokaci da ake watso takaitattun labaran wasanni da ni Abdulwahab Muhammad ke shiryawa da kuma gabatarwa. a yanzu dai 'yan kwallon kafan mata na najeriya super falcons suna taka rawar gani a fafutukarsu da suke yi don tunkarar gasar cin kwallon kafa na duniya na mata da za a gudanar a kasashen australia da kuma new zealand kasa da kwanaki 100 idan allah ya kai rai wani abin farin ciki da ya faru da kungiyar kwallon matan wato super falcons shine ta lallasa kasar new zealand ɗaya daga cikin kasashen biyun da suka ɗauki ɗawainiyar gudanar da gasar cin kofin duniya uku da bako ɗaya a gasar sada zumunci da ya gudana ranar talatin da ya gabata a birnin antalya ta kasar australia din wannan shine karo na biyu da kungiyar super falcons din ke samun nasara a gasar sada zumunta na kasa da kasa inda ta ci kasar haiti biyu da daya wani dan damben boxing na gwamutse wato bayan duka da hannu ana yi da kafa mai ruwa biyu da kasar new zealand da kuma kasar nigeria mai suna israel adinsanya ya ce najeriya ta ɓaci da harkar rashawa da cin hanci ya ce yana ƙaunar najeriya amma tana da jan maki masu yawa adinsanya ya ce shugabanni a najeriya suna rige-rigen wawure kudaden al'umma ya ce yana son 'yan najeriya abin bakin ciki shine gwamnati da sauran mutane ana ta kokarin samun hanyoyin sace dukiyar kasa za a iya tunawa da adesanya shine yau kirci najeriya a gwabza da aka yi tsakaninsa da alex pereira ɗan ƙasar brazil a ranar tara ga watan afrilun wannan shekara ta 2023 ya samu kuɗi dalar amurka miliyan uku da dubu goma sha takwas wata mace 'yar kwalisa mai shekaru hamsin 'yar ƙasar sipaniya mai suna sonia murray ta ce ɗan ƙwallon duniya cristiano ronaldo ya sace mata baccin dare kafin su da macen da suke tare a yanzu wato georgiana rodriguez ita dai sonia murray yar fim ce kuma mawaƙiya mai gabatar da shirye-shirye a kafar labarai na fox a fannin wasanni akwai mutane sama da dubu ɗari shida da sittin da bakwai da ke bibiyarta a shafinta na instagram ana zargin sadio mani da noshin fuskar leroy sani wani abokin wasansa da suke kulob din bayan munich a ranar da manchester city ta lashe kulob din bayan din da ci uku ba ko ɗaya a fafata da suke yi a daren laraba a ingila a zagayen farko na ci gaba da gasar cin kofin zakarun kasashen turai zagayen kwata final an labarto cewa sadio mane din ya nushi leroy sane a baki a lokacin da suke muhawara a ɗakin canjin riguna na 'yan wasa abu na gaba shine sadio mane zai iya fuskantar ladabtarwa daga kulob sa sabili da abin da ya aikata a yayin da shi kuma sani leroy yana dauke da taban notion da aka masa a fuskarsa daga karshe kuma a halin da ake ciki club din paris saint-germain ko kuma psg a takaice tana neman wanda zai maye mata gurbin sergio ramos mai tsaron gida wato defender kenan an dai ruwaito cewa club din paris saint-germain tana zarocin wani matashi mai suna rafa marin da ke club din real madrid a fafutukar da take yi na samo mai tsaron gida na tsawon lokaci da zai maye gurbin Sergio Ramos. Matashin mai shekaru 20 yana wasa ne a sashen Academy na club din Real Madrid a yayin da shi kuma Sergio Ramos yana cikin karashin watanni karshen kwantaraginsa da club din PSG din kuma alamu na nuni da cewa ba za a sabunta kwantaragin nasa ba. Abdulhamid Muhammad Amurka daga Bauchi a Najeriya. Adalla gaishe ka Abdulwahab Muhammad. Yanzu kuma bari mu saurari karatun Alkur'ani mai tsarki daga Amina Baba Iyali Kawo, 'yar makarantar Darus Salam Jimeta da ke Yola a Najeriya. Salamu alaikum. Sunana Amina Baba Iyali Kawo daga makarantar Salam Jimeta Yola. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يأملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينزل الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لأحبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باكئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرذا عن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ هوى الفتية إلى الكهف فقالوا فقالوا ربنا رب آتنا من لدنك رحمة وأيدنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم Masha Allah to yanzu kuma sai labarai a takaice. ta shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a yau Alhamis cewa masu bincike na gab da gano tushen takardun manyan bayanan sirrin nan na Amurka da aka fallasa a yayin da ya kai ziyarar aiki ta kwanaki uku a kasar Ireland. Biden ya ce bai da wata babbar damuwa kan taɓarɓarewar tsaro wanda kan iya kasancewa fallasa mafi muni a cikin shekaru goma. kasar Ukraine ta faɗa a yau Alhamis cewa tana da wata manufa a bukatar da ta yi wa Rasha na ta janye sojojinta daga yankin Crimea wadda Moscow ta mamaye ba bisa ka'ida ba shekara ta 2014 da kuma wasu yankunan gabashin Ukraine da Rasha ta yi ikirarin nata ne a bara. Ministan harkokin wajen Ukraine Dimitro Kuleba ta hanyar faifan bidiyo ya shaida wa taron tsaron tekun bahar Maliya na farko a birnin Bucharest na kasar Romania cewa mai da rasha ta yi wa ukraine wadda a yanzu ke cikin wata na goma sha hudu rauni ne babba a turai kuma wajibi ne a mutunta dukkan iyakokin ukraine da duniya ta amince da su jami'an amurka sun ce koriya ta arewa ta harba wani makami mai cin dogon zango a yau alhamis lamarin da ya haifar da gargaɗin gaggawa na kwash da kwashe mutane daga babban tsibirin arewacin japan an gargaɗi mazauna garin hokkaido da su a cikin gidajensu na ƙasa yayin da kuma aka dakatar da tsarin sufuri na gwamnati na wucin gadi a yankin a cewar kafar yada labaran kasar japan kasashen qatar da bahrain sun bada sanarwa a daren jiya laraba cewa sun amince za su kawo karshen takaddamar diflomasiyya da ke tsakaninsu ta tsawon lokaci inda za su sake kulla wata dangantaka a shekara ta 2017 ne bahrain ta bi sahun saudi arabia wajen saka takunkumin hulɗar jakadanci kan qatar To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya taya ni gabatar da shirin. Sai kuma Dadi Balawe da ya bada umarni ke injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mu kwana lafiya, ma'asalam.